زلت دارك أشرق النور وبان مرحبا بمراتنا أيها الساهر أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبان مرحبا بمراتنا أيها الساهر أهلا لك في القلب مكانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon tashar wisal hausa ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a shirin bako na musamman shirin da ke gayyato mutane da suka yi fice a ɓangarori daban-daban na rayuwa domin amfana da irin gogewa da ƙwarewa da suke da ita idan ba manta ba a shirin da ya gabata muna tare da liman sa'id musa funtuwa wanda yake limamin masallacin jama'atu izalatul bidiyar kamata sunna na juma'a wanda ke funtuwa sannan shugaban makarantar ma'ahadu alkur'an karim wadda da ita ma a funtuwan take a zaman da ya gabata in ba a manta ba mun tattauna a kan tarihin mun ji tarihin malam sannan mun tattauna a kan yadda ya assasa wannan makaranta tashi duk da cewa ba mu zurfafa sosai a cikin magana a kan makarantar ba sannan mun taɓo yadda aka yi malam ya zama ɗaya daga cikin alkalai na musabaka a jihar katsina ko kuma tun farko ana jihar kaduna sannan aka dawo jihar katsina sannan har ya zama ɗaya daga cikin alkalai na musabakar alkur'ani wadda ake yi ta ƙasa baki ɗaya a wannan zaman insha Allah za mu yi ƙoƙari mu mai da hankali wurin maganar ita wannan makaranta ta shi da irin matsayin da ta kai a yanzu da irin kuma ƙalubalen da malam yake fuskanta wurin gudanar da wannan makarantar in akwai kenan amma kafin mu shiga cikin hirar tamu za mu ba malam dama ya gaisa da jama'a Allah barka da zuwa <coughs> yawa barka kare ma jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to akaramakallah kamar yadda muka ce muna so ne mu samu darussa daga irin gogewar da ka samu tun daga asasa makarantar ka har zuwa yanzu a mun san cewa dai mutum kamar ka misali wanda ba karatun boko ma ka yi ba kwata-kwata ah, zai fuskanci kalubale da yawa wurin assasa irin wannan makaranta duk da cewa an ambaci wasu daga cikin kalubalen da aka fuskanta a can baya ma ce dai mutum bai yi karatun boko ba sannan ya assasa makaranta wadda yanzu maganar da ake ciki har ana ana yin diploma a wannan makarantar kuma ana maganar fara yin nce da digiri da sauransu mm. to kaga wani abu ne wanda tabbas akwai darussa da yawa da za a amfana da su daga ciki sannan kuma za a ji waɗannan irin matsaloli aka fuskanta don wanda zai yi tunanin ya assasa irin waɗannan makarantar ya san yadda zai kauce ma irin waɗannan matsaloli mun ji yadda makarantar ta fara a matsayin madarasa tarbiyyatul qur'an karim mun ji yadda kuma har ta zo ta zama ma'ahad to kamar waɗanda irin manya-manyan kalubale ne aka fuskanta wurin assasa wannan makaranta waɗanda ba a faɗi su a can baya ba to ayan sai dai don mu wuce su mu ƙara eh, wajen wannan kafa makaranta abu ne wanda kamar yadda ko kai tambaya ko kai magana a ciki mm. abu ne wanda ni nike yi ni da nake nan ni dai kawai kishi ne ba wai wani ni dai ban da kudi kuma alhamdulillah akwai mutane wanda suke taimakawa gwargwadon iko allah ya saka masu da alkhairi mm. sai dai mun zo wajen wannan eh, amma dai wajen asusa makarantar wannan dai ana ta min addu'a kuma na gode da addu'a kuma ana taimakawa gwargwadon wasu saboda eh, akwai wani es ma da shi muka dinga ɗauka muna zuwa kai a komo da motar su ta abin nan wani salisu ana shi da shi ma salisu hmm. eh, abdulkadir allah sa ka musu da alheri irin su da kuma sai ita kanta gina makarantar hmm. don ita ma dai tun da an yi ta wani magana an dutse remi yanzu ah, wanda ya ba da gurin alhaji babangida da gaba allah sa ka da alkhairi ya zo mafi yawan ginin nan na wannan da za ka gani na benin to mafi yawan su kuma shine wannan ginin allah ya biya shi ah, a cikin masu taimaka kai tsaye alhaji abdullahi garba aminci domin ya shi ma wani lokaci zai ba da wasu kuɗi shi ka shaji ma na ai to duka wannan na taimako kenan to wannan na samu allah kuma ya taimake ni amma gaskiya al'amari lokacin da aka bani filin hmm. na duba shi kawai na ce to allah a gina allah ka gina mu wannan makaranta kuma allah ina so ne ta zama cibiya ta addinin musulunci karatu na addinin musulunci allah ina son a yi ta haddace alkurani a gurin nan allah ina irin wannan da haka eh. sai in je da yara haima zauna hiyar karatun kurani shi tsaye na addu'a haka mm, to allah kuma ya yarda domin ko ba ta zama cibiya ta duniya ba to na sabbata ta zama cibiyar da yadda ma aka ba ta sunan aka ce mahal qur'an karim to kuma an samu kamar yadda aka ji an ta abubuwa to bayan wannan mun tafi daga baya ma ta kafu muna ba da certificate daidai na haya islami saboda haka shi kenan yara suka dinga zuwa makarantu da sauran ana ci gaba a cikin wannan sai kuma na ga yarinya sai mun karta da yarinya tana da izu arba'in sai a ce wai ta tafi wani abu bodin ko kuma yaro ya kai izu arba'in ko hamsin ma sai a ce ta yi bodin daga wannan to su ma sun gama wannan karatun kenan na ƙwar'anin wajen da ke son haddace duk abin da aka gina shi kenan ya rushe yawwa hmm. to bayan wannan ba ma wannan ne mai ban damuwa ba hmm. a cikin garinmu sai ana makarantun boko makarantun boko nan sannan kuma wasu ne suke da shi a gurin mu ce wasu kabilu ko kuma wasu jama'a eh, wasu akasari akwai musulmin amma dai akwai wayanda kuma ba musulmi ba da yawa hmm. kuma kuma su ne ma masu karfi su ake yabo ma wayanda ba musulmi ba su ake cewa ana karatun boko sosai a gurin su to ya zami da jama'a su zo kafa makarantar boko ni ban isa in sa kowa ba wannan abu da ya mana cewa na ga to ni dan abin da na samu tun na ga na makaranta ta addini Allah ya kafa min ita mm. to ya kamata wannan ma makaranta boko tun da dai ai ba mu ciya ba mu je da boko ba komin abin duka ilimi ne tun da ilimi ne wanda mm. yake kuma ma duk duniya ta yarda da shi kuma duk duniya musulmin ma ta yarda da shi kuma musuluncin ma shi asasan shi ya zo da shi asali musulunci shi ya zo da saboda tun da yake haka ne gaskiya ne na ce to ni bari ko ban iya boko bari in je in ma. a takaice shine yadda ce ta bari zan yi makarantar boko sai na je na samu darakta lokacin a zonal office na fantuwa na samu darakta na wannan lokacin na ce mashi kaji kaji fom za a bani in cika da ce na ce na yi malam in na ce na makarantar boko zan yi sai ce ka daina ka na da malam me kace na ce fom nake so zan yi sakandare sakandare eh na ce har na zabe da firamare amma dai yanzu ina zuwa wani hmm. ce malam wai lafiya ni ce lafiya lau gani yake abu ne wanda bai yi ma ba to wai me yi tunanin kamar ni ce gaske ne ya dan jajja da ya ce to tunda da gaske ne da gaske ne wanda ya da kofin kawai bayan wani kwancin asiyar shi ya ciki na fito ya kira ne ya ce malam wai kai wani yin tunani da kai bai daina da ajabi ba dai har yanzu abin yana ba eh. mamaki na ce a ni a yi makarantar boko zan yi kuma ma makarantar boko abin da ake ce ana yi ana a wannan zamanin ana cewa wani science wanda ana tunanin shine duk shi ne an ce duniya ma duk ta yadda da shi so ni science nima ma zan yi gaskiya ne kaga ana buƙatar mutum ya zama yana da irin wannan tunani eh. na cewa duk abin da wani mutum wani dan adam zai iya yi babu eh, yadda za a ce ni ba zan iya yi ba abin da zai gagara na eh. haka ni da na wannan a takaice ya ce mutu in je gaman college in ga shi abin na principal na wannan gurin hmm. a nuna min kaza kaza na je dai aka nuna min aka ce wannan ga guri kaza ga guri kaza wannan biology chemistry wannan physics hmm. kowane guri daban-daban sannan kuma akwai abubuwan da ake sai 'yan ƙanana masu hmm. kuɗi aka nuna mu aka ce ma ga wannan dubu saba'in wani dubu kaza wani dubu kaza ni ko wani kuɗi <laughs> na ce na'am na cewa kuma ya aka ce an yadda min in na fara secondary din da an ga daidai gaske nake hmm. to in na fara to in za a yi wani eh, practical to in turo da alaƙo kawo wani eh, suna a can yi eh. ce to na hmm. gode to a takaice dai wani abin ne bi hanya kenan na je na cika fom na kai ministry of education aka kai aka komo karki aka zo mana inspection aka zo to kafin a zo inspection din a cikin abin abin da na kara gode ma Allah da yara na da yaran mutanen da suke karkashi na da wasu mutane haka ni ban sani ba ni na ina ganin ina abin kirki a sama ina da hall a lokacin gurin taro eh. sai na raba shi biyu na ce rabi nan zan yi laburare wannan kuma zan yi eh, laboratory eh. ta wajen gina laboratory na ce aiki aka ce ga kaza da ni ake in ji tsaya gani in ce aika za aika to duk abin da kowa ya zo dan akar makalla ya ce a ah, bismillah da Allah zo ya hawo sama ga laboratory ne ke ce a'a malam hawo sama ashe duk kallo na ake kamar na zama wani iri to ni ba sani ba su kuma yana shan kallo na suke da wani iri akwai wani malami ya mutu allah ya ji kanshi hmm. shi wai in aka wani shi na gaya mutane irin su irin tsegumin na ce ka gan shi shi liman bai bai gane yaran nan ba sai da muka fara sabo kaya eh. ya ce cutar liman suke sai su kawo wani dan ruwa sai su ce wai dubu kaza shi wani mai ya ɗauka ba su a taƙaice dai hmm. haka muka har muka laboratory ashe laboratory nan ashe ni da ake ta suka ta ake nike ganin kamar na yabin arziki hmm. ashe suka ta ake ta allah da ikon shi abu ya yi lokacin da muka zo a mana inspection hmm. da suka zo daga katsina suka duba nan minister zonal office suka duba sannan aka zo da aka duba ya suka ce yi a takaice aka bayan dama a yi sakandare hmm. da aka samu shekara 'yan shekaru kuma sanahin nemi wayek hmm. suka zo su ma suka duba su ma suka mana afurbar cewa an yi dumi wayek a e gudu hmm. saboda muna da wannan eh, laboratory ne muka nemo neko rana ɗaya suka zo daga lagos a lokacin da suka zo kawai suka inspection nasu ranar ɗaya a ran nan suka rubuta cewa sun mana approval kuma za mu ci gaba da yin neko to daga nan ya zama muna ana waye da neko a wannan makaranta bangar sunanta ita kuma hmm. aka ba ta imamu science and art secondary school ma'ana yanzu kenan har zuwa inda muka tsaya yanzu akwai makaranta nawa kenan an samu makarantu biyu an samu makarantu biyu kenan makarantu biyu biyu hmm. to sannan sai akwai bangare ga sannan primary eh. akwai nazari su ma na wannan din duka a lokacin akwai su ko daga baya su daga baya nan sa su aka yi ah. su kuma amma an yi suna nan suna ci gaba suna yanzu suna ci gaba suna ci gaba ana daga cikin an fita daga nan sai a hada nan kawai yanzu makarantu nawa gina malam eh in aka hada da nazare da primary ga su zama guda hudu ke ko guda biyar nazare da primary eh. sai secondary eh ta boko sai kuma ta arabiya sai kuma ta arabiya yawa eh masha Allah ita ta arabiya to ita ce institute of quranic education eh, institute of quranic education to an ce har diploma yanzu ana ita ce ah, wannan makaranta a nake so in kai ka ai eh. da aka yi wannan ne na ga abin da ya kamata kuma mu kara hmm. mun zo ya yi ɗalibai na shekaru nawa ne na ɓangaren addini hmm. eh, na mace wannan shekarar ina jin yaro 500 ne ko 600 ne muka yayi a wannan shekarar mahadatan hmm. ƙur'ani ta hina nemi na ce ina so su a biyu su taimaka mana yaran in sun gama wa'anda za su don su samu suna yin diploma nan a nan funtuwa hmm. a takashi na nemi diploma kuma an bamu amma da sunan wannan makaranta sai dai wannan sai a ce mashi diploma program eh, amma duk da wannan amma sunan ta institute of Quran education eh, sai a ce kuma sunan da zai dauki wannan sai aka ce diploma program to yanzu ana nan ana yi wajen shekara biyar kenan ko shida har wasu sun ji har sun gama university ma da wani takardar ana nan kuma tana nan ana yi yin diploma yanzu kamar ɗalibai za a iya cewa aka fidda daga wannan abu eh, ban kirga ba amma dai su bai wuce domin kasan irin wannan abin da ke abin namu na duk ganin ana kallo na ne dai hmm. allah kuma dai ke yi eh, ba su da yawa bai wuce dai a ce ko duk shekara ana eh, in za a fitar ba su wuce 150 ko 100 haka na mace da yin shekara kenan hmm. masha Allah to kamar daga waɗannan wurare waɗanda jihohi misali na najeriya ake samu ko cikin jihar katsina a jihar katsina mm-hmm. da kai da zamfara da naija da kaduna mm-hmm. wasu ma da kano eh, ko ina eh, duka ana samun eh wannan diploma ita ma diploma bangare diploma eh to sannan na nemo wani kuma wani shi ma wata makarantar na nan kaga wannan in ka shi da kenan wannan ita ce ta shida yawa akwai bangare na nan shi kuma shi ma diploma ne amma na kwamfuta kwamfuta wanda suke koyarwa a jami'a sokoto eh. suke wanda program ɗin ke hannunsu na kwamfuta hmm. su ne suke zuwa nan suna karantarwa mun kuma kuma affiliated to Danford University shi kuma. kuka ba da certificate ɗin ku yana daidai da certificate da aka ba da. Su ne ma za su ba da certificate ɗin. Oh. babu abin da ke nuna cewa ma ba a can mutum ya yi karatu a ah, can ya yi kawai ya yi ne a cikin na fodiyo ko haka wannan ma wata dama ce wadda eh yanzu ana networking program to na'am ko ah, kuma na diploma diploma kai networking masha Allah eh da kuma eh, ita computer din da yake hmm. wannan to na ji kuma ana cewa mana akwai maganar bangaren nca a yanzu ne sai na ga kuma to ga a wannan lokacin da ila da duk da nan hmm. sai na ga to bai kamata ba ya kamata sai barin je in nemo affiliation hmm. na shi ma nce sai muka tafi federal college of education na zaria hmm. don a ba mu affiliation mu fara nce saboda an ce dai kaza kaza kaza duk daga diploma muke muna yi amma sai ana nce din nan kaza kaza kaza sai na nemi in wannan da na ji aka ce ai an rufe ba da affiliation na nce sai dai yanzu in don nema in nemi kwaleji <laughs> to kaga wata magana da inda eh. ce sai ni to wani aka zuka suka dan taimaka min da wasu ma'aikatan da ke gurin hmm. ah, a abuja din da kuma nan zaria suka karfa suka ce malam da aka yi labari ya ce in ce in rubuta kawai in ce na sun ce to da aka sami aka samu wani ya ce ai tun da malam ne yake so zai wannan makaranta in allah ya da sai an yi ta ya karfa ne ya ce kawai za a yi ta saboda dama yana bakin ciki shi yana gurin dan arewa ne shi bai rabe ne amma dan arewa ne dan wato ya ce amma duk arewa babu wani mutum wanda ya tsaya ya zo shi dai kaɗai ya ce makaranta irin wannan sai dai kudanci amma tun da malam zai yi to zama mu taimaka mashi mm. to da ta gace haka muka dinga sai aka fara cewa to aka zo irin ka'idojin nan sai aka ce shi kuma ka'idar shi in zan yi wannan makaranta sai ina da miliyan 250 a account haka <laughs> to kuma sai aka ce sai ina da hekta guda hekta 48 ah, fili kenan eh. irin wannan dai ka'idojin hmm. to a takaice dai mun nema sai aka ce to amma irin wanda za a zo a ce an yi mana accreditation ko kuma inspiration da ka takaice hmm. to akwai kuɗin da ake bada na farko sai ana ce min lokacin aka ce mun dai irin dai ko maganganu ne nasu na ma'aikata hmm. aka ce mun dai miliyan ko biyar ko kaza kaza kaza shi da ya tashi sai aiko ya ce in ba da miliyan daya. shi wancan da ya ce nuna eh, ma'ana yana da kishin abin sosai yawa da ya ce in ba da miliyan daya, ya hmm. na zo neman miliyan daya. ita wasu sai an ba wata <laughs> samuwa ikon Allah ba ta samu ba kawai na gangan ɗadi allah ya bani sa'a a wannan abin na anan na gangan na ganni da miliyan ɗaya da miliyan ɗaya da dubu biyar yana ɗauko miliyan ɗaya ne draft nata na ba dubu biyar na dubu biyar kina haka aka ɗaya ta kace muka jin kai masu da aka je aka ce shi kenan kawai an yadda a zo shi ma an zo inspiration ne. Hmm. da ƙabilu daban-daban najeriya hmm. a university daban-daban sun taho sun zo na sun yi wannan hmm. to da aka zo maimakon a gaya mana ashe ni wannan dai ba komi allah kai mu lokaci lafiya ba a ba mu dama mu ci gaba da yi ba sai aka ce da gyare-gyare sai kaza kaza sai aka rubuta wasu abubuwa guda 21 aka ce yana gyara aka yan watanni shekaru mun kasa gyara wanda ya ɗanyi wasu sai shi shugaban da ya shugabanci wancan tim ɗin mm. ya sake da aka ya zo kawai ya ce to me muka yi aka da nuna wasu abubuwa ya ce to yanzu abubuwa guda uku suka rage akwai mathematician laboratory akwai language lab akwai kuma educational research center na abubuwa mm. guda uku sai na yi su to wani cewa sai na yi uku nan to nan fa aka tsaya shi aka dinga kokowa to miliyan 21 yake so to ni kuma dai ba kore ni ba ni kuma bari ba <laughs> to haka ake kiki kaka hmm. har yanzu din nan amma yanzu kwanan nan hmm. sun ce za su dawo hmm. sun womin waya sun aiko kuma cewa to gwamnatin tarayya ta ce a zo a mana inspiration in ba zan iya ba to a bari za a zo a mana installation shirya. yanzu nan gaba za a zo a yi yanzu kwanan nan za a yi in Allah ya mai da mu gida lafiya to abubuwan da suka bukata din an tanaje su malam to to ba ta da su zo nan <laughs> Allah Allah Allah dai zai kawo mana in Allah Allah ya kawo Allah to shine daga cikin abubuwan suna nan hmm. har wasu kamfanoni sun gani suna zuwa suna neman wani ba su kwangila to eh, har suna makaranta ya yadu an samu ta tun da makaranta makarantar sai aka samu ta hmm. ita kuma ya aka samu ta eh, imamu sa'idu college of education imamu sa'idu college of education hmm. yanzu nan ita makarantar kenan to yanzu ta shiga cikin kwalojojin najeriya amma dai ba a ba mu dama ba mu fara yanzu amma an ce in allah ya so hmm. muna sa ran allah ya dora na bi. ai tun da allah ya taimaka har aka yi waɗancan guda biyar kenan ku. Eh, eh. waɗanda Eh, aka ambata eh. wannan ma Allah ya da ita ma za ba da dawo eh, to yanzu aka ta muke to yanzu misali kaga akwai kalubale iri daban-daban kenan wani wata wani bangaren kalubalen zai zama na maganar kuɗi ne ko kuma maganar irin dokoki da sharuɗa da gwamnati ke mm, sawa shin kamar gwamnati ta jiha mm. akwai wani tallafi da take ba ku malam don fuskantar irin waɗannan kalubalen tunda abu ne na ci gaban al'umma allah saka ma gwamnatin jihar katsina da alheri amin ko kuma dai gwamnatin baki ɗaya ma fahimta su addu'a mace allah shirya da su allah sa su a wankin yanzu dai zo a yanzu hmm. ina jin su ba su sani ba ne su gwamnati ba su sani ba sosai wajen cewar ko kuma ba nema ba ne ko kuma dai kasan sai ka samu eh. matakin da za ka je ka nema gaskiya ne to amma walan ina ganin ana dan samu wani lokaci akwai wannan matsalar gaskiya akwai wani abin gaskiya ba mu je mun nema ba ba a je an nema ba an nema din watakila za a iya samun tallafin da eh ko kuma ita gwamnati kamar yadda ce ba eh. wanda zai kai gurin ba to shi ba manufar shi bane wannan ke gaba saboda haka da wuya shi sai dai mu ko mun ce zanga gwamnati yanzu ya zan ya zan shi za a ce wai liman ne a ce to liman bai nan haidai wani lokaci shi nan kuma ni zan ce in je ga gwamna haka kai tsaye kaga ba zai yi ba a to malam ya zai ka ce ga ai saboda halin saboda mu ne eh, gwamna shugaba ne na kowa to amma dai inda zan yi karambanin ma ce ina son gani sai dai in labari kila shi ba zai ji labar ba ma zai san cewa ka zo ne ba zai sani ba watakila inda zai sani zai bada damar a ce yawwa saboda haka aka ne masu addu'a na ce arsa ka da hari amma kwanan nan mun yi taro har mun gayyato har gwamna har ah. mun ba shi ma award wanda muka shirya shi daga nan saudi arabia an je kuma an ba shi wannan award din halin yanzu saboda haka kamar yanzu ya sani kenan eh. Eh, kuma ya turo wakili lokacin da aka tara amma shi ma saboda mun samu yardar allah ta hanyar abdullahi garba aminci tun da ya san gwamnatin to kuma a yanzu sai yana kokarin ya ga cewa duk irin wayannan ayyuka na alkhairi hmm. zai shiga ya ruwa ya tsaki a yi su shi ambasada abdullahi garba aminci to saboda haka a yanzu da ya shiga nan da muka yi taron nan ma hmm. har ma taron da muka yi na kwanan ya yi ɗalibai bangaren hmm. boko da bangaren arabi ya ba da sha'awa wanda kamar ba a taɓa samun irin shi ba eh, kaga har mun samu wasu sun yi alkawari za su ba da kuɗi sun ba da kuma wanda irin wannan sai mutum a watanni amma yanzu dan abin da aka gwargwaron abin da suka ci za su yi sun yi wallahi hmm. don haka da Allah saka da alkhairi kamar yadda ce dai a sha'anin gwamnati ita ma mun ta bi don wannan abin sai da muka kai har su akwai bangaren haya education mm-hmm. muna hudda da su na je nan na tura mun je mun yi ne wane ne wane ne a san da wannan cewa za mu yi college of education mm-hmm. college of education nan a zo a ce a yi mana inspiration lokacin da muka je gudun sai suka ce ai in za su haya education suka ce ai abin da ake badawa ma an za a zo wannan inspiration mm-hmm. an gwamnati na da miliyan hamsin kamar ya gwamnati ke ba ke ba wa inspection da za a yi eh, eh. a zo a duba eh. a ce sun zo daga abuja ya su wani aiki hmm. to ne mun kuma gashi mun ci an zo an yi mana suka yi ta mamaki wai makarantar waya aka ce wai liman ka ce kai <laughs> ba saba ji ba Liman ya hada shi da yi wata makarantar nce da eh. diploma da sauransu eh, wanda kuma kamata ya tunanin mutane ya canza gaskiya daga haka duk abin da aka ce ilimi ne ko kuma abu na cigaban al'umma to manyan mutane limamai malamai su ya kamata a ce suna gaba gaba bai kamata eh, a bar fagen sai mutanen da kila ba su da tarbiyya ko kuma in suna da tarbiyya dai wanda za su karantar za ka ga ana nesanta shi daga addini da abubuwa eh. makamancin haka ina ganin gaskiyar lamari wannan tajriba ta malam kamata yi a ce gaskiya duk inda malamanmu suke da limamanmu ya kamata su yi koyi gaskiya da irin wannan idan har malam zai yi to <laughs> me zai hana wani shi ma ya yi haka ne gaskiya idan wannan tun da ilimi ne kuma ga abin nan yadda yake to ya kamata mu tsaya haka ne inda misali malam duk tuntuni an faɗaka an fahimci irin wannan an samu irin wannan tunanin naka da gaskiyar lamari har da yawa daga cikin matsalolin da muke fuskanta a najeriya bangaren tsaro ma gaskiya da ba mu da ba a samu waɗannan matsalolin ba eh, tunda an kauce ma cewar yaro ya ji ya waye waye waye to duk ga karatun bokon ga karatun addinin ana yi kuma sosai kowane ana yin kasa kaga abu ne mai yiwuwa kenan za a iya hada biyun gaba ki daya a ni yanzu a makaranta ta haka ne eh, saboda haka ga buku cikakken boko na sakandare ga addini cikakke ka haddace ƙur'ani sannan ka san duk sauran fannoni na to ya shi duk sauran fannoni ai dama wannan ai muna kawo qur'ani saboda shi ne sama eh amma dama duk in za a karanta qur'ani ai da sauran ilimi na addini din wanda ya shafi wannan duka ana karanta kana shafi to aka maka Allah makarantar eh, kasancewar kila ɗaliban duka maza da mata ne mm. shin akwai kuma matasa ne dai an sani mm. shi akwai wani kalubale da ake fuskanta ta bangaren tafiyar da su yadda ya kamata eh alhamdulillah muna bakin iya e, kuma ba wata matsala allah ya tsare mana eh kasan da yake makarantar muna da bode da hmm, kwata kwana kenan ta kwana muna da yara waɗanda ake kawowa daga jihohi hmm. ko yankuna na nan eh, eh, katsina state hmm. kuma kai kuma kasashen duniya eh tun da ai kamar yadda akwai nan ma 'ya'yan da ke cikin saudi arabia nan akwai wanda aka yi cin suna cin yan bodin ne akwai maza akwai mata eh mazan sun muke bari a cikin makaranta mm. matan kuma suna kai su a gidana suna na gidana sai dai lokacin karatu a zuwa ɗauko su a mota a kai su haka to kamar mota mata lalace yanzu amma da yawa kuma yana Allah da ya kyauta <laughs> Allah to Allah mm. Allah ya kawo fita malam amin to akan makalla kamar wani kira za ka yi zuwa ga malamai ko kuma jama'ar musulmi waɗanda ke an assasa makaranta za ga wani ya assasa makarantar ma mm. to amma bai mata rajista ba ko kuma zai ce shi kawai islamiyya ce babu ruwan shi da abin da ya shafi sauran ilimin muka ko kuma islamiyya ce ma amma qur'anin ma ba a bashi muhimmancin da ya kamata hmm. kamar wannan kira malam zaka saboda abin da yasa nake so malam ya fuskantar da wannan kiran zaka ga cewa akwai makarantun da suna ba da karatun yadda ake bukata eh to amma baka da register saboda haka eh. yaron da ka karantar bayan yayi waɗannan shekarun ya fita babu amfanin da takardun makarantar ka za su yi in ka shi takardun ma wani kira malam zai yi kawo ni wannan ina kiran ga al'umma da su masu yin makarantun saboda ba wai sai su malaman wanda za su iya tsaya su yi wannan ɗin don hmm. Allah hmm. kuma komi a aimashi a manufa Allah shine ake yi da shi hmm. a gina al'umma gina al'umman nan a basu ilimin nan to tun da akwai zamani da kuma yadda allah ya kawo mu cewa sai an samu wani abin da ake cewa wannan hukuma ta yarda da shi mm. kuma gaskiya ne to shi ma a nemi dama a guje gurin gwamnati ta ba da izini don makarantun nan su inganta mm. ya zama yaro in ya gama karatun shi to yana da takardar shaida zai iya zuwa wata makaranta ya ci gaba da gaskiya ne saboda tsare-tsaren da mm. gwamnatin ke kawo din saboda maslahar al'umma ne mm. ba wai dan a takura ba ne ko mm. a hana mutum yi gaskiya ai tsari yana da kyau to ai gashi ni na bi Allah kuma ya taimake ni kuma tsarin an ga amfanin shi bin dokar an ga eh, amfanin wallahi yanzu gashi ma mun alhamdulillah har ma dai abin ya zama abin sha'awa yanzu maimakon baya yadda ake kallon dai ni ina ta kamar wani wahala ne to yawancin mutane kuma sun gane har ma yanzu ana ganin ai liman fa wani ma da aka ce wai zan yi college of education sai ya je yana su ko da kewa kama da labari ne ya ce kun ga kowa kun ga wannan tsohon wallahi wannan ya gano hanyar samun kuɗi shi kuma kaga abin da ya kalla da ban ci kuma a da samun kuɗi to mutane su yi masu abin da samun kuɗin ma su yi mu dai al'umma ne za ta amfana al'umma za ta amfana a shi na ce yanzu ni ina ce kuɗi ne na wajen ci ina ce wannan abin Allah sani in kuma ya'yana ne akasarin ya'yana in ba ƙana ba hmm. duk sun yi karatun yanzu daga dai wannan karatun sakandare waye da haddace ƙur'anin sun yi digiri wasu sun yi masters to wasu a cikin gida wasu a waje to sun daga to ashe kaga wannan ba ba shi bane manufa gaskiya al'umma baki daya hmm. ta musulmi da kuma al'umma ma ta yanki baki daya muna yin wannan don Allah kuma don al'umma eh, wannan da shine hadafin namu kuma shine ya kamata ma kowa ya kokarin yayi wannan gaskiya ne to eh. malam an yi kira yanzu zuwa ga malamai da kuma wasu assasa makarantu to hmm. wani kira malam zai yi zuwa ga kuma mawadata da manyan mutane waɗanda ke cikin al'umma su mawadata waɗanda ke cikin al'umma su yi eh. ƙoƙari wannan magana da muke kamar asalin magana muna cewa da ilimi ne amma muna magana ilimin addini to da ilimin addini da wanda ba addini ba duk wanda ka taimaka mawa kai dai ka sa ah, niyyarka ta alkhairi ka sani Allah zai baka lada duk wanda ka taimaka hmm. khairun nasi man yanfa'un nasa saboda haka mafificin mutane wanda ya amfani al'umma wata yi amfani mutane ashe wannan amfanin al'umma ne ka taimaki kanka ka taimaki al'umma tunda ni yanzu kamar yadda nake ina ni na gode ma Allah domin na taimaki kaina kuma na taimaki al'umma Allah ya sani wala far kuma na ga Allah na ta taimako na ina ta gode mishi eh, albarka wannan to ai gashi yanzu nan Wani wayanda suka karatu nan kowane tarbata ake kowane ana mun abin arziki na zo saudiya nan kama wani kama kana gida hama da bambanci tun da hada girmamawa sosai a haka yara da suka karatu wannan sun san amfanin abin har sun amfani har kuma sun kuma ne suna mun amfani saboda haka al'umma su tsaya su yi wannan don allah don ilimi kuma kishin da yasa mm. da yawa saboda can ba abin da ake ta ce mana wai mu arewa ba mu da ilimi mu ba mu da ilimi kuma wai mai ilimin nan wai ilimin boko shi yasa ce to in ma dan wannan ne mu hmm. wannan da in Allah wayanda suka zo mana accreditation hmm. na NCE nan na hmm. College of Education sai aka ce in yi jawabi na ce da Hausa zan yi aka ce in yi da Hausa sai aka tambaye su kamar ma tambaya su kamar menene menene um, manufata da kafa makaranta har zan ce zan yi nce hmm. college haya level hmm. can karatu na martaba na kololuwa hmm. sai na ce a'a ni da na yi malamin makaranta da ke cewa malamin makaranta a na karla na makarantun firamare firamare eh. to a ciki sai aka zo an zo biyan albashi ko ana wani abu da haka in aka zai a ce wai Eh, ya sunan shi ma eh, local train eh local train ma'ana baka da wata takarda shi ne <laughs> shiga masu to da yake da inyamurai da waye suka eh. dariya <laughs> shi wani inyamurai ma shi da ya jiya ko sai kalle ni kawai na ce <laughs> to kaga wannan hmm. ashe na ce tun haka ne koto da kai na an gama Allahu akbar wannan na ce ya kamata mu asasa mu ba yaran mu ilimi tunda muna da masu ilimi su karantar da yara hmm. a ringa ce mana ba mu da ilimi mun kuma baya saboda wannan ci ba da ilimi a rika zagin mu a rika ce mana ci ma zaune hannun ci ma zaune da yanzu malam misali kamar irin adadin makarantu da muke da su na islamiyu a arewacin najeriya da makarantun allo hmm. da muke da su hmm. inda a ce akan tsari suke tafiya misali kamar irin wannan tsarin da ka yi yaushe za a kalli wannan yanki na arewa a ce mana ba mu da ilimi da a ce duk yaran da suka yi makarantun allo da waɗanda suka yi makarantun islamiyu ga baki ɗaya sun yi makarantu ne waɗanda ke da rijista da gwamnati kamar yadda ka yi mm. kaga duka yankin ya zama cewa yanki na masu ilimi saboda haka wannan bin irin wannan tsarin gaskiya lamari zai taimaka sosai wurin kawo ceto mana mutuncinmu da kuma kare mu daga irin waɗannan soke-soken da muke samu daga wasu ɓangarori a karan kallon Allah ya sa saka da Allah alfasi na gode kwarai da gaske kuma Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwa dukkan waɗannan ayyuka kuma Allah ya sa maka su Amin zan kyawawa amin amin ayyukan Allah kuma ya sa a gama lafiya Allah kuma ya ƙara mana ire-iren ku a yankin mu gaba da al'ummar musulmi gaba amin Allah ya taimaka kuma ina yi maku wannan Um, gidan talabijin da kuke watsa wannan shirye-shiryen na musulunci hmm. allah ya saka ma duk wanda ma ya tunanin tun farko da kuma wanda suke aiwatar allah ya muku sakayya da alheri allah ya tsare ku ya taimake ku allah ya ƙara girmama wannan gidan talabijin na musala. allah ya mashi albarka allah kuma ya kare fitina amin amin to kira da zan yi ni kuma na karshe a nan hmm. zan fuskantar da shi ne zuwa ga al'ummar mu gabaki daya musamman jami'o'inmu na najeriya musamman kuma na arewacin najeriya a kiran da zan yi shine mu sani cewa duk al'ummar da ba ta mutunta mutanen kirki da mutanen da ke neman ci gaba a addini da rayuwa gaba kiɗa gaskiyar lamari wannan al'umma tana cikin haɗari hmm. yanzu misali kamar malam mun lissafo kaɗan daga cikin irin abubuwan da ya yi don ci gaban al'umma ga baki daya bangaren ilimi da tarbiyya da sauransu ba kuma ilimin addini kawai ba hadda ilimin boko to yanzu amma ba mu taba ji nan an ce wata jami'a ko ta gayyace shi ta girmama shi ko kuma wata hukuma ta gayyace shi ta nuna cewa ta san abin da yake yi a kuma tana godiya ga irin abin da yake na ci gaban al'umma mu taɓa ji ba malam ko akwai ba sani wani hira to amma mutumin da ya irin waɗannan abubuwan a ce yara dubu ɗaya alal akalla sun haddace Kur'ani. Mm. a hannun mutum banda sauran waɗanda suka yi diploma banda waɗanda suka fita daga naziri da sauransu mm. a ina ganin inda al'umma tana son ci gaba irin waɗannan mutanen su ya kamata a ce ana girmamawa akwai digiri na girmamawa da jami'o'i suke badawa mm. jami'o'i daban-daban na najeriya idan irin waɗannan mutanen ba a ba su irin wannan digiri din na girmamawa sai wa za a ba sai wanda ya je saci kuɗin gwamnati ya kawo ko kuma wanda ake tsammanin a samu wani abu na duniya a wurin shi wannan abun kunya ne gaskiya ga jami'o'in mu gaba ke da. malam afuntuwa yake afuntuwan nan akwai mutumin da mawaƙi ne shahararre ba zan faɗi sunan shi batun da ya mutu yanzu amma duk wanda yake jin wannan magana ya san kowa nake nufi wannan mutum mawaƙi ne ban da waƙan nan babu abin da yake yi amma kafin ya mutu sai da aka gayyace shi a jami'o'i aka ba shi digiri na girmamawa lokacin da ya mutu dakta ake kiran shi saboda waɗannan waƙe-waƙen kawai babu abin da ya assasa a garin funtuwa da garin da malam ya assasa makarantu guda biyar ko shida sakankanin makarantu na boko da na addini shi wancan mutumin a maimakon wannan gida ya assasa na matan banza wanda duk yarinyar da ta gagara a gidansu ta zo wurin shi ya rike ta me yasa irin waɗancan mutanen suka cancanta a ba su digiri na girmamawa irin malam ba su cancanta a ba su irin wannan digiri na girmamawa ba wallahi mu ji tsoron Allah idan har muna so al'ummar mu ta ci gaba a duk bangarorin rayuwa da addini gaskiyar lamari dole mutanen da suka yi abu na bajinta ko kuma wani abu na ci gaban al'umma irin wannan ya kamata a nuna musu cewa an san abin da suka yi a nuna musu cewa lallai abin da suka yi abin da ya kamata a jinjina musu allah ya sa wannan kira da na ya isa zuwa ga wuraren da ya shi ya ɗaukan mataki a kan abin kuma allah subhanahu wataala ya amfane mu da wannan tattaunawa da irin bayanai da muka ji daga wurin malam allah ya sa darussan da muke so mu isar zuwa ga mutane allah ya sa su isa zuwa gare su ah, malam kuma muna godiya ne mai ta godiya akan wannan lokaci da aka ba mu duk da cewa ba abin da ya kawo ka ba kenan ka zo ne a ibada amma wannan shi ma wani bangare bangare na ibada ai gaskiya ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba da lada amin Allah a karshe a madadin abokan aiki na waɗanda suka taimaka a wannan shiri ya samu nasara ni Saifuddin Yakubu Musa ke cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum لك في القلب مكانا يا هلا بمن حضر منتدى له الفخر جيتكم طر القمر يا كرام يا برر أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر نزلت أشرق النور وبان مرحبا بمناته أيها أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبان مرحبا أيها الساهر أهلا لك في القلب مكانا